alhamdulillahi a injiniyan abba kabiru yusuf da kuma malam aminu daurawa a yayin da suke wani zama musamman a ranar yau monday don ganin cewa wato an samu daidaituwa tsakaninsa da kuma wato malam aminu daurawa sanadiyan abin da ya faru wannan kwanakin saboda haka al'umma mu kara hakuri sannan kuma malam muna kara baka hakuri dan Allah dan annabi ka yi hakuri saboda duk abin da ya faru mai wucewa ne abin da ya faru mai wucewa ne kamar na faɗa saboda haka a jama'a mabi malam da kuma Abba gida gida Dan Allah dan annabi mu yi hakuri a malam ubangiji Allah ya saka ma da alkhairi muna tunanin insha Allahu za ka dawo gurin aikinka ka ci gaba da aiki wanda ka saba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh